الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأكرمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى الدين أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ففي وقعنا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يوم العشرين نور ولد الربيع الأول إيه؟ 23 shirin da biyar ga wata mafi da akwai tsira da kusa da talatin talatin da biyu wanda ya zo daidai da shirin da takwas shirin da takwas ga watan biyu miladiya dubu biyu da goma sha ɗaya a wannan majalisi na mai albarka a wannan gari da rangoma wanda ya shafi littafin shukuru mara min ajiyar da ahbab za mu yi cewa wannan ne darasi na farko a cikin wannan littafi mai albarka domin rana ita yau kamar yadda muka sani ne ta jama alhaji suna hajar ne al-asqalani wannan littafi da za mu karanta a gudun maram ne na inda da alfaham kamar yadda sunan shi ke gwadawa littafi ne da ya kunshi dalilai na hukunce-hukunce al'akam in ce in an ce al'akam kama abin da ya shafi hukunce-hukuncen sallah inda kan tsarki a ruwa abin da ya shafi ta da sallah din da kuma abin da ya shafi hukuncin zakka haji wani abarin ibada kenan sannan azumi sannan kuma abarin mu'amala abin da ya shafi hukuncin aure da shiriki da kuma sauran abubuwa da ko za ku sunan lissafin yana wani littafi ne da ya kunshi dalilan waɗannan kulubul maram ma'ana kulubul maram shi ne kamar fitar abin nema ko kuma samun abin nema al-maram shi ne abin da mutum yake nema kamar cikin abin nema ko samun abin nema min a ahkam daga dalilan hukunce hukunce na shari'a wannan littafi al'adu suna hajar game da muka faɗa ya rubuta wa ɗan shi don ya haddace kuma mu zama masa mabubi zuwa ga ilimi na addini ƙarin suna hajar a cikin wannan littafi bulugul maram da yi bayanin tsarin da ya bi ba wasu malamai suka mai tsarin suka yi bayanin tsarin da suka wajen littafin su game imamu muslim a cikin muqaddimar littafi shi ta farko muqaddimar sahih muslim ya bayanin tsarin da ya yi wajen sahih muslim wajen rubuta littafi ne wasu kuma suka rubuta littafi daban don yin bayanin tsarin kamar imam abu dawud littafi sunan ya rubuta wani mai suna risalatu ila ahli makka a cikin yana bayanin tsarin da wajen wancan wace hanya yi yake wasu bayani sai malamai kuma akwai wanda bai faɗa ba bai rubuta a farkon littafi ba haka ƙarshen littafi bai yi magana ba haka nan kuma bai wani littafi da wanda ya bayanin tsarin shi a littafi sai dai malamai ta hanyar bin kwakwabi istigra suke gano tsarin shi kamar shi al'adun ibn hajar a cikin farkon bari bai yi bayanin tsarin da ya gina littafin a kai ba kuma da ya yi bayanin abin da ya shafi rubu na littafin tare da za mu karanta a mukaddima to amma ga waɗanda suka bi littafin za su iya ganin za mu iya tattalin tsarin da ya ba a cikin wannan littafin zuwa ga na guda abu tara abu na farko ya yi kokari a cikin wannan littafi ya tattara mana tushe na dalilan hukunce-hukuncen shari'a al'amariya wanda ba babin aƙida ba ya yi kokari ya tattara mana tushen waɗannan babin a babin zahara waɗannan hadisai ne suke usul أمام المصلى وانا حديثي لأصول أمام المواقيت ne صلى وانا babu لأصول هو yi يكو ya gaya mana tushe abin da fi karanta shi da ya ka samu malamin da baya kafa hujja da wannan hadisi ko wannan dalilan amma na biyu ya yi littafin a takaice don haka a kowane babu ba yana kada hadisan da ya suka zo bari a babi misali yanzu babin biya iya hadisan da ya zama su ne kadai suka zo a kan ruwa ba amma da ya tattaro maka shi ne wanda zai wadatar maka da abin da bai ambata maka ba abu na uku ya kula da tasirin hadisai da yin magana kan sanadin hadisi da ambatan mazajen hadisi da bayanin ilan ta hadisi da faɗin wanda ya fitar da hadisi a cikin daban da guda shida amma sa yana ɗan ketarawa ya ambaci sun daban da haka akwai abin da ya shafi kula da tahrir da hadisi ya kama hadisi ce a fara da bukhari wa muslim wa fulan ya da suka riga sannan abu na hudu yana ambatan wanda suka inganta hadisi ko suka sa'a shi kamar imam al-hakim kamar ibn Qudayba kamar ibn Hibban kamar imam Tirmidhi da sauransu ko wanda suka raunana hadisi daga cikin malamai wani sai ka hadisi ne ce da afahu Abu Hatim Abu Hatim ya raunana wannan hadisi kamar yadda zamu gani wanda wannan shi ne ruhin ilimin hadisi ilimin hadisi ruhin shi ne ka gane sahihi da da'ifi kuma a kan shi ake gina duwar hukunci na shari'a sannan abu na biyar ya yi kokarin ya ambaci tsari da ya zo a cikin wasu matani a wani matani daga cikin matanan hadisi Da ya ta hadisi in ya zo a wani matani da tsarin wani lamarin yakan ambata kuma ya hukunci a kan wannan tsari ko dai inganci ko rashin inganci abu na shida ya kawo su hadisan da ma'ana bai ambaci lafazon su ba ma'anar hadisi mai kawo kamar yadda zamu gani insha Allah ta'ala abu na bakwai ya kadaice wasu hadisi dogaye sai ya kadaice su da wani abin da bai fitar da su daga ma'anar su ba bai kuma yi ne da tasiri ba abu na tabbas yana hakaito maganganun malaman jarhuwar tare malaman hadisi wajen sun rawi ko wajen sukan hadisi amma a takaice da ma'ana wadda suke a balaga misali zai ce maka wa kada ba fi wasfihi wa isfali sai ce wa ba abu hajjin irsalahu ko wa sawabu annahu mawqu kaga wannan hukunci ne amma ya tashi a shi a cikin kalmomi tattu a abu na tara ya biyo littafin da ya bayyana kitabul jami ya ambaci da dubbai da halaye wanda ɗalibin ilimi ya kamata mutum da su a ƙarshen littafin shi da abin da ya shafi a halaye da zikirai a ƙarshen littafi da addu'a to wanda a takaice za mu cewa tsarin littafin mulkul maram kenan wannan littafi malamai sun ba shi kulawa tun daga lokacin da hafi da hajar ya yi shi an karantar da shi an yi sharhi shi an yi mai hashiya wani daga cikin sharhi ko wasu daga cikin shari'a da aka yi an buga wasu kuma ba a buga ba har yanzu suna nan a labarari suna jiran wanda zai fito da su ya haɗa su da jama'a ba da yi ma'ambaci kaɗan daga cikin shiro na bulogul maram da duk wanda yake so ya faɗa da karatun shi akan wannan littafin sharhi na farko akwai sharhi albadru tamma sharhu bulogul maram albadru tamma ko albadru tamam albadru tamam sharhu bulogul maram na wani malami sharafuddin al-husayn Ibn muhammad Ibn sa'id al-maghribi sunan malamin sharafuddin husayn al-husayn Ibn muhammad Ibn sa'id al-maghribi badru tamam sunan littafin sharhu bulughi al-maram wannan malamin ya rasu a shekara ta 1119 wasu malamin tafi ya rasu shekara ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da sha biyar wannan littafin badrul tamam an taɓa buga shi a darul wafa da kima'ati wa shi a garin misar masar a shekara ta nemo ɗaya da ɗari hudu da ishirin da biyar hijiriya a cikin mujallabi biyar shi wannan sharhi a imamu shaukani cikin damar sa albazu da tsari kan wannan sharhi din yake cewa huwa sharhun hafilu sharhi ne mai yawa wanda ya haɗu da yawa نقل ما في التلخيص من الكلام على متون الأحاديث وأسانيدها يا تترو مغنغنن الحافظ ابن حجر شيء شرحي ده ابن حجر yana littafi mai suna at-tafsir al-hadith shi wannan mai sharhin ya biya ciciro rangarin haru da ya kan hadisai wancan littafi ne na tafariji kuma in kana hadisi bil bukhari na kana sharhu min fath al-bari in hadisi ya zo a cikin bukhari ne ya zo ana bulugul maram to shi mai sharhi yana kuma cikin fath al-bari ya da kan sharhin da hadisi ya rubuta a cikin sharhin shi wa idza kana fi sahihi muslim idan hadisi yana cikin sahihi muslim ne sai da kanto sharhin shi daga cikin sharhin imam an wani sa'in kuma yana nakaltowa daga sharhu sunan da ibn islam amma bai cika da nasabta maganganu zuwa ga wanda suka yi su ba yana kawowa da lafazi yana haka yake sabani daga cikin littafin al-bahr az na imam mahdi ahmad ibn yahya wani sa'in kuma ya koma cikin littafin bidaya da nihaya da ibn rushd ya na kallo kusan wannan shine sharhi mafi girma akan bulugul maram sharhi da ne akwai subul salam sharh bulugul maram wannan sananne ne wannan sharhi ne yana daga cikin sharhin da kowanne shahara akan bulugul maram an buga shi bugu kala kala amma bugun da yafi kowanne kyau ko da siya za ta yi subul salam bugun da yafi kowanne kyau shine bugun da wani malami da ake kira Muhammad Subki hassan halla yawa aiki muhammad subhi musad a subhi hassan halla ya mai taliki ya yi takarijin hadisai ya yi kokari matuka an buga shi a mujalladi takwas subhi salam a mujalladi takwas bayan shi sai wani malami da ke kira tsarin ibn iwadillah ɗaya ne daga cikin malamai rayayyu shi ma ya sake aiki akan wannan littafi har ma ya ci gyaran wancan sulhi Allah a wasu wurare shi kuma an buga na cikin mujalladi biyar darul asima ce ta buga a shekara ta dubu ɗaya da hudu da ishirin da biyu hijiriya shi bugun tsarin yana da abin da ya bambanta da sauran shi ya jera hadisan wa tasalsuliyya ma'ana na ɗaya na biyu na uku har zuwa ƙarshen littafi sannan ya yi takharijin hadisan da suka zo cikin bulugul maram ko suka zo a cikin sunan sana ya yi tahrijin su sannan ya fitar da ayoyi har ma bayanin qira'at yana yi kuma ya yi kokarin idan mai sunan sana ya na kanto magana daga wani malami ya yakan faɗa maka inda malamin ya faɗi magana ka koma cikin littafin da za ka yi za ka dai littafi ne mai matuƙar fa'ida wasu malami na cewa ikhtisari ne na wancan badar sama shi sunan sana kusan kana karanta za ka ji ya ce wa قال في شرم فوق قد استوعب الاقوال في شرم كان المرسل شرم لا عكا عم بدا لكن اذا بدا اكثر من جاءك بلوغ المرام اقوي تقوف اقوي فتح العلاق شرب قلوب المرام فتح العلاق شرب قلوب المرام لو المال الى ان يكره الصديق حسن خان الجنوبي الصديق حسن خان الجنوبي البخاري ومن يرسل شرم بلوغ المرام ومن يرسل wannan shani na shi an maza shi bugu daban-daban an samu wani malami mai taƙiƙi da ake cewa abdulmannan abdullatif almadani ya yi tafrijin hadisan ya fitar da akam don haka yana nan a cikin littafin da aka buga sharhi na hudu na maram akwai hashiyatul dahlawi imamu dahlawi yana da hashiya a dahlawi ne ahmad ibn sa'id ad-dahlawi wanda ya rasu shekara ta dubu ɗaya da ɗari uku da talatin da takwas da hadawi ɗin nan ko duk dawi nisba ce zuwa ga bin bin da sashi a indiya to malamin da ya yanzu ana mai nisba a ce a jahanawi ko a ce dawi wannan malami yana da hashiya akan mulkul bara wanda ya yi amfani da sukun salam da lailin abdar da mirqatul mafati da fatul bari da tafsirul habib da sharhin nawawi da لأبعاد مستقيم شرح مستاتر مستاتر مصابي يا وانا ده اللي بيها شكله فوائد يا شوف لا أصلا بلوغ المرام شيء نجد أقيم مختصر الكلام على بلوغ المرام مختصر الكلام على بلوغ المرام لون ولا أبي كرا فيصل ابن عبد العزيز ابن مبارك والنبي يرسل rasu shekara ta dubu لسبكين da ɗari من da saba'in da نولا مكة حديث taƙaitacce wurin yana في maka a takaice littafi ne mai matukar amfani ga wanda duk karantar a wannan ma'ana lokaci sharhi na shida akwai ibadatul ahkam sharhu bulugul maram ibadatul ahkam sharhu bulugul maram wani malami da ake kira Hassan Sulaiman al nuri da Alawi Abbas Al-Maliki wannan an buga shi da dadewa kuma sun dogara ne akan sumul salam da badrul tamam da iqamul ahkam na sayyid yusuf bin muhammad al-ahdan da fatkul allam na siddiq hasan khan sun dogara akan waɗannan ne suka rubuta wannan littafi na su ibadatul ahkam sharh bulugh al-maram sharhi na da akwai ittihaful kiram fi ta'liq ala bulugh al-maram duk wannan wannan littafi ake wanda za mu karanta sharhi na bakwai ittihaful kiram fi ta'liq ala bulugh al-maram na safiyur rahman al-mubarak koyi safiyur rahman al-mubarak koyi wanda ya rubuta shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da ishirin da bakwai ma'ana bai daɗe da rasuwa ba wannan shari an buga shi da indiya sannan aka kai ka buga shi a riyad a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da sha uku ya akwai fa'idoji masu yawa da ya ambata daga waɗanda suka gabace shi sannan shari na tabbas akwai fiƙihul islam sharhu bulugil mara fiƙihul islam sharhu bulugil mara wani malami abdulkadir shaibatul ham abdulkadir shaibatul ham ya wannan malamin yana madina ne da zama ban sani ne ko yana madina ko yana ina amma dai na riske shi a madina yana karantarwa a masallacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kan yi bayanin mufradatul hadith sannan ya kawo fawaid hadith shi ba a buga wannan sharhi din a juzu goma juzu goma shi ko islam sharhu ulul maram sai na tara tawdiqul ahkam min ulul maram littafin shakam zalla bin abdurrahman al-bassar wannan littafin an gurguza shi da dama da littafin ya dogara wajen tasarifi a at-tanfisul habib sannan kuma shi wannan littafi yana da liza da duk babu a sauran gaba shi tambayi ka kan yana na ana sai da shi ana ana sa sauran ya kai shi shi yana kan yana ciro ma abinda malamai suka haɗu a taron su suka yi na ciko malamai duniya na wannan zamani zan yi lokacin wata matsala sai ciro ma abinda kararatu mujammal fiqh akwai malamai da suka haɗu a suka hana duniya tana da ma'ana taro da suke yi shekara ko bai ko biyu fitar da hukunce hukunce kan wasu abubuwa da suke faruwa da a duniya da yakan ciro waɗannan abubuwa ta gaskiya ya rubuta su shi ne mafi mahimmanci a cikin littafin nan musamman kan masayi waɗanda suke sababbi akwai sharhi na goma fatku bin jalali wal ikra bi sharhi bulugil mara na muhammad ibn salih al-usaimi wanda ya rasu shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da ɗaya wannan sharhi din an buga shi kuma har yanzu ana kan mai girma asali karatu ne irin wannan na wajen kullum suri yake can karatu ne na malamai daga bayan sai ɗalibai suka kwabe suka mai da shi littafi shi ne farko bin jalali wa ikra bi sharhi ulumul mara ana kawo shi a kasuwar gurin na sha ɗaya akwai qahul asar fi sharhi bulugul mara bi kalami bin hajar shi ya ɗauki qahul asar bin diddigi bin kawo shi ne al asar qahul كذا وقطع يتم قطع تخرج اثر في شرك ملوك المرام في كلام ابن حجر شيرا شرح ملوك المرام في جاء مرغري ابن حجر ده هنا قوم افضل بالي ايوه غني سيدويا يا ربوكا يبا يبا ما ما افضل بالي قوم التركيز الحبيب بصورة جميلة هذا شرح الاشياء في اقوي الانام شرك ملوك المرام في احاديث الاحكام ilahul anam sanar da mutane sanar da al'umma sharh al-wurud al-maram sharh al-wurud al-maram min hadith al-aqam don malami da kowa nuruddin al-ikrim amma wannan bai gama shi ba ya an buga shi ma bugu daban-daban sharhi na sha akwai hidayatul anam min sharhi al-wurud al-maram na Abdul Rashid Abdul Aziz Salim Abdul Rashid Abdul Aziz Salim sharhi na sha akwai tasirin ilman bi fiqh al-hadith bi fiqh al-ahadith min bulugin mara tashilul ilma sauwaƙe damuwa ko kuma abin nema bi fiqhil ahadith min bulugin mara na ashir al-allama salih ibn fawzan al-fawzan ɗaya daga cikin manyan manyan malamai a biya an buga shi a cikin mujallari bakwai bugun farko shi ma asalin shi karatuka ne a masallaci a tattara akwai sharhi na sha biyar al-ifham sharhu bulugul maram لا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الرازي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الرازي في شرحه نشأ كده شرح الشيخ دكتور سلمان بن فهد العودة وانا ما لم ينا نشي ما لم نشي فيما يأي شرح بلوغ المرام يأي شرح كتاب الطهارة كله كتاب الطهارة شو مجلد يقولون sannan daga baya da shi ya لا دكتورة na daktora na daktora na asalin shi shi ma da daga ko da daga ya da shari'in guda goma sha shida da na ambata ba su ke ba har yanzu kuma ana gururun mara aiki har yanzu ana mai aiki don haka wanda zai karanta da gururun mara da ya ce zai shi ko kudin da aka rubuta ko ba a rana ɗaya ba za ta ishe shi ba dan akwai mai ta ko za ana malam bai kawo ko ana ba ma mutum sharhin shiyar muhammad a aqiya Salim Muhammad Atiyya Salim wani malami ne da ya rayu a Madina amma ya rasu shekarun baya ya karanta a masallacin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi ma ya shirin bulugul maram yana nan a cikin ashamila ga wanda yake da shamila banda shi kuma akwai wasu ba da da dama da aka bulugul maram littafi ne da ya samu shi ba ba karama ba ko ga anan kenan abinda za mu karanta ko za mu ambata ko na san za kowa za mu yi da da malamin suka ba za mu iya karanta duk abin da malamin suka faɗa ba shi daɗin haɗa sharka da yawa akan littafi ɗaya zai taimaka maka ka ga wani ya faɗi wani abu wani ya ya tsara wani ya faɗi wani abu wani ya ya tara wani ya faɗi magana a wurin ka kai maka ɗari da ɗari sura malamin zuwa bayanin har wannan magana ba daidai ba ce kuma ya tsara yana cikin amfanin bin shirin da yadda za ka nan da wannan littafi da ina da kullum sai mu taƙaita haka mu karanta muqaddimar da littafi mu karanta kuma hadisi na gaba mukaddima shi ne littafi kamar yadda na ga muku bugu bugu ni bugun da yake guri na aiki ne na wani malami da ake kira samir samir ibn amin al-buhaini shi ne wani littafin da hakiki a bugu da yake guri na a gaba za mu ga bambancin tafi ko ga wani hadisi ya zo da wani ya zo baya ko abin da ya kama da wani za mu fara da mukaddima shi mai littafi shi ibn hajar mukaddimar ibn hajar wanda ya bude ta a wuri na dai rabbi ya sirri da tsayi ban san ko ko da yake wajen ku ba eh ba wuri ne ba ne na wani haka idan na shafi na biyar ne in ruwan tsare ta kuma kasan ruwan da zai zama kala kala وقدر وجه وجد الحمد لله على نعمه الظاهره والباطنه قديما وحديثا وقدم من الحمد لله الذي الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا ga Allah ala ni'ami akan ni'imomi da na koyi qadiman a da can da su wa hadisan da wanda suke sababbi godiya ta tabbata ga Allah da da ba wassalatu wassalamu ala nabiyyi tsira da aminci su tabbata akan annabi wa rasulihi da manzan shi muhammadin shine muhammad wa alihi da iyalan gidan shi wa sahbihi da sahabban shi allazina saru fi nusrati dini waɗanda suka tafi wajen taimakawa addinin shi sayran hasisa tafiya ta gaggawa su fi jirgin masa bai wajen taimakawa addini wa ala atba'ihim da wanda suka biyo bayan su wanda suke bin su da warithu ilmahum wanda suka ma'ana ji ilimin sahabbai su ne tabi'ai kenan wal ulama da malamai wal ulama warasatul anbiya wanda jumla ce mukarrara malamai da annabawa akrim din warisa kace da girma su a matsayin su na masu gado wa mawrusan da kuma abin da suka gada an ce malamai da annabawa ne to madalla madalla da wannan abin da suka gada madalla kuma da ma'ana abin da suke gado na ilimi wannan shi kamar budewa sai ce amma ba'du bayan haka fa hadha mukhtasarun wannan dan takaitaccen littafi ne yashtamilu ala usulil adilla ya kunshi tushen dalilai al na hadisai lil ahkam shar'iyya na hukuncin shari'a harartuhu yace na tsibi shi na yi shi daki da shi ne tahrir gefewa da gyarawa tahriran falidan gefewa mai matukar Wanda ta kai matuƙa wajen kebewa da rerewa liyasira man yahfazuhu min bayni aqranihi dabita dan wanda ya haddace shi ya zama min bayni aqrani a tsakanin tsayikun shi nabiran ya zama wanda ya yi ya dahu ya zama ya ya ya ya yi dahu ya ya isa kenan ya ya isa wanda ya haddace shi ya zama a cikin tsayikun shi wanda yake ilimi ne da karatu kuma ya ya dahu wanda ya haddace shi ويستعين به الظالم zalimul قال من kuma wanda ya fara karatu yau shi kuma ya amfani da wannan littafin ya taimaka masa wala yastaghni anhu ar-raghibul mubtadi haka ma mai kwaɗayi wanda ya kai kura shi ba ba zai wadatu gabar wannan littafi abin ibn hazar kenan ya buɗe littafin shi amma da usuli mai haka sai ce wa kai kulle aqiba kulli hadithin na bayyana a ƙarshen kowane hadisi man akhrajahu wanda ya fitar da shi min al-a'imma daga cikin malamai kowane hadisi na ina faɗa wanda ya fitar da shi daga cikin malamai li iradati rusul umma dan nufina da yin nasiha ga al'umma fal muradu bis sab'a inna ce akhrajahu sab'a mutum bakwai ne suka fitar da hadisi idan na faɗa haka to ina nufin Ahmad wal Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Nasa'i wa tirmidhi wa ibn majah idan an ta mun nan al-hafiz ya ce ma akhrajahu sab'a mutum bakwai suka fita da shi to su ne waɗannan Ahmad shine Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ɗaya da su manyan manyan malaman musulunci a Shebali tarjama shi tana nan a cikin shirar alamin dabala da sauran gaban tarjama Bukhari sai muslim muslim sunan shi kenan muslim ibn al-hajjaj ibn muslim an-naisaburi sai imam abu dawud abu dawud sunan sulaiman sulaiman ibn ash'as as-sajistani sulaiman sunan abu dawud ibn ash'as bil ayn sai an-nasa'i imam an-nasa'i shine ahmad ibn shu'ayb ibn ali an-nasa'i nasa'i din nisba ce zuwa ga garin su garin da aka haife sunan shi annasa ya ke ce mai annasani amma sunan shi na gaskiya ahmad sunan baban shi shu'aibu sunan kakan shi aliyu annasani sai tirmidhi tirmidhi shine muhammad ibn isa ibn saura ibn sai muhammad ibn isa ibn saura shi ma an danganta zuwa garin su tirmidhi ya ke ce mai at-tirmidhi وابن ماجه ابن ماجه شيري محمد ابن يزيد القدويني muhammad ibn yazid al-khazwini shine ibn majah to idan ya ce bakwai waɗannan malamai yake ne wa bi sitta idan ya ahmad to man da imam ahmad ma ada ahmad ka cire ahmad sai na bukhari muslim abu dawud tirmidhi nasai ibn majah sun shi da yake ne wa bil biyar man wa man da man da abu dawud tirmidhi da sa'i ibnu maja imam ahmad sune al-khamsa wa qad aqulu al-arba'atu wa ahmad yace wani sa'i ba na cewa khamsa ne sai ta akhrajahu al-arba'a wa ahmad shine dai al-khamsa ne wa bil arba'a idan nace akhrajahu al-arba'a yana da bin man adad salasata al-ula huwa man adad salasata al-ula banda uku barko banda bukhari banda muslim banda ahmad sai zama abu da sai da zai da sa'i ibn majah su ne arba wa bis salasa idan nace uku akhrajahu salasa man adahu da uku farko wal akhir da laka shi uku farko bukhari muslim ahmad banda su sai can da ne ce ibn majah sai da ma abu da da sa'i ibn su ne salasa wa bil muttafaqi idan ce muttafaqun alayhi yana nufin al-bukhari wa muslim yana da bukhari da muslim wa qalila al-qur'an ma abu a ghayra ma yace wani sa'in ba na ambata wani tare da da bukari da muslim wani sa'in kuma sai ambace su wa ma ada kuma bayan wannan fa huwa mubayyin a wannan abubuwan da ya gama shi ne gurin rubutun kitab in ka ce wannan da ko kake kada an ce a farajan salasa abu da ya shida da aka ce arba abu da wasu yadda ne da sai ibn mada da ka ce khamsa ahmad abu da wasu yadda ne da sai ibn mada in an ce salasa abu da wasu yadda ne da sai ma ibn mada an ce saba'a ahmad bukhari muslim abu da wasu yadda ne da sai ibn mada to wannan in ka hada ce wannan istirahatin shine abin da yake amfani da shi littafi wani na cikin fa'idar karanta muqaddimar mai littafi da zai bada wani istilahi ne tun littafin da ka zuwa duniya za karanta shi ne za karanta shi karanta muqaddima sannan ga wannan wasu na wani yana barin muqaddima muqaddima nan ce zai baka kulasa afka tunanin mai littafi din ko da ma ba za a karanta ba irin yadda muke mutum littafi ko mu aje ala da kalli ka karanta muqaddima da kuma filinsa bai littafin ya kusa ga kuma tsarin shi to ko da wata ran an ba ta matsala za ku koma gida kana da wasu masalin da ake ambata sai gona na zaman da aka ambata matsala ne amma shi to ta gari ba saboda bai karanta ta ko bai san bai da ya masa ba wasan mai turu na kira shi bulughal maram min adillati al-ahkam wallahi as'alu yace Allah ne ke roƙo Allah ya ji alama alimna alaina wa bana kada ya sanya abin da muka sani ya zama mana azaba ya zama mana wahala wa an yarzuquna al'amala bima yuhdihi ya azurta mu aiki da abin da yake yarda subhanahu wa ta'ala sai ce kitabu tahara babu niyyah kitabu tahara kitab inda zan ce kitab a gaban za a yi abuwa a ƙarƙashin babi kuma aka yi fusu aka je da da biya kitab ya fi yana kusa abuwa da yawa yana kusa abuwa shi kuma babi yana kusa fusu haka malamai suke kasawa kitabun tahara ya fara da tahara saboda mahimmancin sallah idan kuma karkin sharadi ya cikin sallah da haka sukan fara da kitabun tahara domin idan daga yadda muka sani idan ka kalli rukunan musulunci guda biyar in ka cire kalmar shahada kike tauhidi sai me sai sallah to sai su da ai sallah din kuma ba ta inganta sai da zargi kuma ba fara da zargi imam malik sai ce a'a shi kansa tsarkin baya waje ba sai lokaci ya shiga da aka fi fara da babu rukun da cikin wata za mu shi malik ne ta babu rukun ya fara saboda ai tsarkin ma baya waje ba a kanka a ce ya waje ba sai alwala sai inu mutum sallar ya bari ya fara da alwudu sannan a tsahara sannan a tsara amma galin ba da yin fara da a tsahara sannan can gaba za mu shi magana ba wace babu miya babin da yake magana a kan ruwa almiya jam'i ne ruwaye da ya hausa bai da jam'i ba a ce ruwaye a hausa sai dai kila a magana haka ta baki amma a rubuce ba a rubuta ruwaye to almiya jam'i ne an yi jam'i ruwa inda a jinsin shi abu ɗaya saboda bambancin kala kala akwai mai tsarki akwai mara tsarki akwai na fogi akwai na rijiya shi sa sai aka yi jam'i عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له وصححه ابن خزيمة والترمذي وليس عن أبي هريرة أن تربل أبي هريرة عن إن حرف جر لكم أبي هريرة دين جار ومجرور فأبي هريرة أبي تكتشي مجرور عن حرف جر عن أبي هذا جار ومجرور هو مضاف هريرة مضاف إليه وأنا كنت شيء Ko an Abdullahi هريرة وأنا عبد الله بن عمر أقول أبي الله تشاهد معذوب شيني wannan jarra'in ko wannan jarin majaluri yake da ta'alluki da shi kamar nan ta kadiri azkuru hadisan an abi hurairah ina ambatan hadisi daga abi hurairah arwi an abi hurairah ina rawaito hadisi daga abi hurairah an abi huraira daga abi huraira abi huraira shi ne abdurrahman ibn sa'id an sabani wajen sunan shi amma magana da ibn abdul barri shi ta sunan shi abdurrahman ibn sa'id amma ba an yi wa gani sun kai talatin wajen sunan shi da baban shi wani sunan shi abdurrahman amma ba zai ce sakarin sunan baban shi ba sai ba zuwa abdurrahman malamin suka kai ko huraira ya musulunta a shekara ta bakwai da suke faɗa sahabi ne da yake kusan ya fi dukkan sahabbai rawaito hadisai yana da hadisai a cikin mustanda baqiya ibn makhlad yana da hadisai dubu biyar da ɗari uku da saba'in da hudu hadisai dubu biyar da ɗari uku da saba'in da hudu wannan shi ne akalla hadisan da abu huraira ya rawaito ko kuma mafi yawan hadisan da ya ko ya fi kowa rawaito hadisi saboda yadda ya rubuta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to abi huraira رضي الله عنه أن لا يتارى مسجدا قال إن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذاك صلى الله عليه وسلم أتي في البحر ينقل لكوجي أتي هو الطهور مره شي mai tsarki ne mai ne a a wanda yake da tsarki kuma yake tsarkakewa al'illu mai tado abin da ya mutu a cikin ruwan kuma cikin kogi mai tatu bushe abin da ya mutacin gobe alhillu halal wannan hadisi a rajahun arba'a malaman hadisan nan uku sun kamtar da shi su ne abu dawo da sa'i in ka koma da taban za ka karar da wannan hadisi dukkan sun kamtar da shi sai ce wa mun hadisi ba ne da hadisi ba sai ne da su manyan manyan malamai abubakar abdullah ina karɓo da shi abdullah malamin bukhari ne da muslim da wasu daga cikin waɗannan manya-manyan malaman hadisi yana da littafin al-musannaf littafin shi a al-musannaf wal lafzu lahu wannan lafazin da malai ya kawo lafazin shi lafazin abin shai ba ne wa sahu ibnu qudaima ibnu Kuzaima ya inganta shi ibnu shi shine muhammad ibnu Kuzaima. ɗaya da su manya-manyan malaman hadisi malami ne na ibnu hibban in ba manta ba yara cikin kanni na uku ko kuma in ce na biyu zuwa na uku kuma manta ba wa tirmidhi da tirmidhi shi ma tirmidhi ya inganta wannan hadisi din wannan hadisi Hafiz Ibn Hajar ya kawo shi a takaice a in ka koma za ka yadda hadisin yake ja'a rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala ce ya rasulullahi ya manzon Allah inna narkabu al-bahar muna hawa bibi muna hawa kwale-kwale mu tafi inna narkabu al-bahar nan ya goge a mudafin dai da ya bace inna narkabu subulal bahar ko subulul bahar bai ce inna narkabu bahar muna hawa kogi wa nahmilu ma'ana al-qalila min al-ma Kuna daukar ruwa kadan tare da mu. ba mai yawa ba fa in tawadda'na bihi atashka mun kai alwala a ruwa da mu dan ruwan kogi kusan baya shayuwa saboda gishiri hmm. a fa la tawadda'u bihi ku zani alwala da ruwan kogi فقال صلى الله عليه وسلم كما لا شيء هو الطهور ما اي شيء يقول جيروان شيء من ذلك من ذلك كيوا لكن يا الولادة الحل ميتته أبين يموت أسكين كما علم انا اذا من كان وانا حديثي yana gwada mana a tsarkin ruwan kogi abin ya tashi ne nuna mana ruwa na kogi asalin shi ruwa ne mai tsarki ko da yana da gishiri ko ruwa ne mai daɗi ko mara daɗi in dai na kogi ne mai zafi ne hakan wanda zai sauka daga sama ya gudana a bayan ƙasa dan ya canza launi wanda baya sa ya fita daga zafi nan gaba dai zamu mu karanta abu yadda ruwa yake zama na jasa. to faɗin shi aljillu mai tatu mataccen cikin halan ne ya ake nufi da mai tatu wasu ka ce dabbar da ba ta rayuwa sai a ruwa ba ana nan da abin da ya mutu a ciki ba aljillu mai tatu mataccen cikin ruwan halal ne dabbar da ba ta rayuwa sai a cikin ruwa da za ka koro kuya ko kifiya sai da ba ta ruwa ta mutu wani ba zai ce ai mai kifin ba a bane ba a ba ta dabbar da take rayuwa a cikin ruwa ɗin domin dabbar da koro ta ba ta ruwa ta mutu ita ma a zama a za ka ce mata mai kifin ba amma bai ta abinci yake nemi ba to a zahirin hadisin duk abin da yake mutu a cikin yankin rayuwa ba komai ya halatta ce amma malamai sun yi saɓani a kan abin da ba kifi ba na dabbobin ruwa Ko san dabbobin da ke cikin ruwa sun fi da sun yawa su ce malamai suke tsakani su a gurin mazaban hanafiya duk abin da ba kifi ba haramun yawa ce kifi ta dai halatta ta ruwa irin su kwato irin su kaguwa irin su karar ruwa irin halatta ruwa irin su ba za su ci ba domin na kada duk ba za su ci ba a gurin hanafiya sun yi kula to ne dalilin ku ta ce saboda maza Allah ya fassara mana albaita kan hadisin abdullahi da kowai da za mu karanta a gaba ko hin hillan da na laifin taliban da rana yake fa an malmai da rana shi ne asama alhubu wal muwazzirat tara da kibi ta ce hadisi ya fassara an laita su ne waɗannan abubuwa guda bila ka alhillu mai tattu ana nufin wannan abu wannan ya ce magana hanafiya imam ahmad ya ce yuqalu kullu ghafil bahr duk abin da ke kogi ka shi illa tibda wanda kwado wal sa da kada a wurin imamu ahmad in ka cire ba da kada komai a adadin ruwa har karar ruwa da ragon ruwa da duk abin da ake ka cire وقال ابن ku ليلى ba ابي ليلى ده da تتي يوافق كل ما في البحر ma a ده ابن ابي ليلى تتي كل ما har النبي على اربع mun ga ita malamai suke ta sabani wala haba jama'atun ila anna ma lahu nadirun min al nadiruhu min haiwanin bahri duk abin da akwai irin shi a tudu wanda ake ci to za a ci irin shi da ruwa sai suka ce me sai suka ce min da mitku baza bakarin ba saniyar ruwa akwai saniya a tudu da ake yin ta ci suka ce ka ci ta ruwa wala yukalu ma la yukalu nadiruhu fil barri abin da kuma a cikin irin shi ana tudu kamar kare kamar al'anzir ta ce ba halatta kuma shafiya eh Shahiyya su kuma suke su ma maganganu daban-daban to yi mai kifi shi ba saɓani wajen halarci shi an yi an bambanta ne an saɓani ne kan abin da ya shafi irin karar ruwa irin aladar ruwa irin abin da yake da tura ta ɗan adam irin mucin na ruwa to wannan su ne maganganun malamai to a nan idan mun kalla kamar kwato akwai hadisi a gaba za mu karanta shi sai dai baƙi ta ingancin shi yanzu ba za Allah ya hana kashe shi wani ya ce suna kashe suna maka yi manzo Allah ci zarafi shi yasa imam Ahmad ya ci zarafi wanda kwato abinda zai cutar a cikin ruwa yake amma cin shi yana cutarwa wannan kaza ba za ka ci ba zai shari'a ta hana abinda shi zai cutar da amma kibi ko da yayi kama da mutum ya halatta ka ci akwai wanda suke cewa in kibin zuwa kai ta kare ya mutu a kan ruwa kada ka ci a cikin wani abu kama a hanaf suna cewa idan kibi ne kaga ka tare ya mutu wato shi kada ka ci wannan ma magana tana da rauni inda suna da wuce a kula da alimanci yana cewa kifin da ya riga ya mutu ai bai kago saman ruwan ba sai da ya zama ya ya ya zama ba da wuce tare da shi da ka za ta yi kwayoyin cuta ta ne shi sai ya kago saman ruwan ka ta ɗauka ta ci da ka za ta yi cutuwa to amma idan mun koma cikin sai muslim za mu ga sabai sun ci al'ambar sun yi tafiya yunwa ta kama suka yi shi ne yawa mai tsanani har ta kai ma biyu. dalilin wannan ba dai wani zai cuta yi na rawar shi ba da mai yawa suna zuwa sun kaje da wani bakin wani wani kaje da wani ƙajen kibi ba to ya fi sun yadda ke da to idan da karanta shi man taɓa ganin irin shi ba saboda farmin irin shi kaɗai mutum goma sha uku ke shiga da ba ta nuna farmin irin kibin mutum sha uku suka ce da muka gama ci muka ɗauka shi haka ƙaramin kibin muka haɗa guda biyu haka kuka samu rakumin da ya fi kowanne tsoro kuka samu jimin da ya fi kowanne tsoro ya kan rakumin ya zo wuce ta kan ya wuce mai tsakari ta hawa sunan shi al'ambar bil'ain al'ambar kuka yi ta ji kuka gama ta ɗebo guduri kuka zo kun same shi ne lokacin ya mutu ruwa ya tuwo shi suka zo suka gaya manzan Allah su tare ta zama manzan Allah ce ni ma da shi bukari ya nuna kenan ba da biya ce da haka da wannan maganar cewa idan ya mutu sai dai in ya mutu din misali wanda za sa magani ya mutu wannan ba ba dai mai mutu idan zai zai haifar mai da cuta da haka waɗannan maganganu ba za mu iya karanta duk maganganun malamai dangane da abin da ya shafi abubuwan da ake ci ba a shek da ina iya tana shek muhammad al-amin shafi cikin anwa'ul bayan shine ba zai kira ayar bizat ba ko cikin suratul ma'ida ko cikin suratul baqara ya zana magana maita ya kawo maganganun malamai dangane da wannan dabbobi irin su macijin ruwa irin su abin da ya shafi ko irin su ne amma da yin abu ya shafi kibi wannan babu saɓani a wurin malamai babu laifi a ci abin da yake cutarwa kuma da bai kamata a ci ba shi ne ma'ana al'into mai daɗo wannan hadisi malamai sun fitar da fa'idoji daban-daban ina ganin za mu faɗi fa'ida guda tara a cikin wannan hadisi fa'idar da farko a cikin wannan hadisi malami ko mai fatawa in an tambaye shi kan wani abu to ya halatta yi kari a kan abin da ba a tambaye shi ba in ya fahimci mai tambaye yana da bukatar wani abu da ya ka tambaye manzon Allah da ruwan kogi amma na tawadda za mu yi a da ruwan kogi sai manzon Allah ya ce mai kowace kowa sai maza Allah ya ƙara wani abu da mai ce alfillu mu'min domin wanda yake ya sami ishtari kan ruwan kogi to ya daren kuma zai sami ishtari kan dabba da dauka cikin ruwan dare to yadda ce ya halatta malami ko mai bada fatawa ya ƙari a cikin amsar da zai bayar idan ya fahimci shi mai tambaya din yana buƙatar wani a nan kurkuru ba maza Allah ya tambaye shi a fanar da wasu bihi za ne alwala da zo kogi da ya ce na'am an ta bari ba ma manzo Allah sai ce huwa tahuru ma hikimar da yasa manzo Allah bai ce na'am ba idan ya ce na'am to kamar ya taɗaice amsar akan alwala kadai dani alwala da ruwan kuɗi idan ya ce eh ne na alwala suka tambaya ke gina musu sai wanda Allah bai ce eh ba sai ce ai shi ruwan shi mai tsarki ne mai tsarkakewa ya halatta fi alwala ya halatta fi wanka ya halatta su ko wani abin da yake na tsarki kuma bi za tsarki ya halatta shi ne kuma da ya sa manzo Allah bai ce na amma sai ce huwa tsarhu ba sannan abu na biyu dan ya haɗa hukunci da dalili idan ce na amma ya shigo kurin to zance mai dalilin da sa shi za a iya bala da mabuɗi ba amma da ce ruwan tsahoro ba uku sai nuna ce ai saboda ruwan ma mai tsarki ne ya halatta ku lura da abin da ba alwala ba dalilin ya yasa a tsaro ba uku an gane a to sai ya kara musu da alhillu mai tafi to wannan kana da hadisi za ga manzo Allah yana da hanyoyi daban-daban na amsa tambaya, sai ma malami yana da kyau koyi wannan hali na farko ai maka tambaya ka bari iya abin da aka tambaye ka daidai ruwa daidai tafi misali an tambaye manzon Allah ayyul amali afdal sai ce as-salatu ala waqtiha sai aka ce summa ayyu sannan wani aiki ya ce birrul ne bin iyaye kuga ya da amsa kure shi da sai sun ma ayyu sai ce al-jihadu fi sabilillah ya da tabarkin Allah sai mai ruwa ya kita da na ce ne kara mun da ya kara kuga ana manzo Allah ya bada amsa dai iya abin da ka tambaye shi hali na biyu ka ba shi amsa kai mai kari idan da wata maslaha kamar a wannan hadisi kuga akwai maslaha domin tun da suna ta'amari da ruwa to wata za su yi magana cewa to ya rasu da mun zama da kogi wata dabba ta mutu za mu ci kuma za mu ci ba sai manzon Allah ya ba su amsa da wani tambaya an tambaye manzon Allah irin wannan shigar misali da bi akan irin wannan wani ya zo ya tambaye manzon Allah ce ma yalbasul muhrim wai idan mutum shi da ihrami da ake yi ko fara me zai sanya sai manzon Allah ya ce kada mai ihrami ya sanya burnis riga da ke hare da mulatta kada ya sa wando kada ya sanya takalma wanda za su ribe idan kamar shi kun ga kun yi shi abin da ya tafiya mai ihrami ne zai sanya ya kuma manzo Allah ce mai ihrami ya sanya kwarjalla da labi sai ba Allah ya mai abin da ba zai sanya ba ma'ana waɗannan aka ana ta sanya kuma bayan wannan ta sanya hali na uku shine mutum ya tafiya ba lokacin da ya dace yi ta ba wannan ya halatta ka kawar da kai da Allah wata rana yana bayani sai wani mutum ya ce ya rasulullahi mata sa'a mun shaida alkiyama shi ce ya ko wani ba can da manzo Allah ya sai ce ina kan alkiyama sai ce da ni ya sai manzo Allah ya ce bi atil amana qaddara sa'a amana kuma da farko Allah ya da kai ya kawo da kai hali na hudu shi ne tambayar ka da shi shi ne abin tambaya wanda ma manzo Allah yana yi a tambaye ta mai kon ka da amsa kai ma sai tambaya kamar da yawanci aka ce yan Najeriya ko da tambaye ka mai kon ka da amsa kai ma sai kai tambaya to wannan usulin ya zo wata rana ne zai samu annabi sallallahu alaihi wasallama yace ya rasulullahi ni ba tambaya nake mata ta ta haifa mun yaro ne ya kenan wala da me ko ya ga dan shi ba irin shi ba baki ya kenan sai manzo Allah ya tambaye shi sai ce kana da raƙuma ko ce ki eh. sai manzo Allah ya ce a raƙuma ya kada su take sai ce baka ne yar ah, manzo Allah ya tambaye shi yace to akwai wata kala wanda ba bakin ba shi kuma kuma sai ce eh, akwai wata kala shi wannan Allah ce shi wannan kala ina samu kala ta shi sai ce a ah, wala Allah ya biyo cikin kakannin shi ne can baya sai manzo Allah ce la Allah waladaka naza'a naza'a ko yau dole dan sama shi ma can kakannin shi ne ko da da mutum ya yi wannan koma abin Abinda ake kafo wani halitta ba kullum kai uba da uwa ta ki ba wani yana iya biyo a kai shi kai hatta a kasuwanci kai ka da ka zama babban dan kasuwa sai mu ba dan kasuwa wani kila ita ka bi tarihi za su samu suka kanin da ko fitaccen ɗan kasuwa ko ya zama babban malami ce ta bi tarihi kila za su ta kakannin ka ko ya zama a'a bai da hakuri ko ya zama yana da wani abu domin shi wannan jini biyu yake yana tafiya kaga manzo Allah ba anan bai bashi amsa ba sai dai sai mai tambaya tambaya har ya bashi amsa da ita misali wata mace ta zo ta tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam ce ya Rasulullah babana lokacin aikin hajji ya same shi yana tsoho baya iya zama a sauka da kawa zan iya mai haji ya zama za a ce mata yin sai ce ba ni labari inda ana bin ki baban baban ki ba shi za ki biya gyara ce ne eh, za a ce ba shi Allah ce ce ta ya ka akwai irin wannan usuli shi yasa malamai suke cewa ta mutum zai biya a hadisan annabi sallallahu da wasallam da rayuwar shi da sahabbai za ka ba imanin da zama shi ba kame da muawiya ibn abi ne ke gara fara ce wallahi ma ra'aytu Ah ahsana wa a'lam min annabi ce ba taɓa ganin malami da irin wanda in ka za ka tabbatar da abuwa wata rana wanda Allah na zama sabi kuma fi da wasu baya sai sun gama sai ba su amsa saboda in ta ba mai karatu tambaya ya kasa to zai amsa wata rana kuma Allah zai faɗi yana faɗa sai tashi shi gida sai su tafi tauna kamar hadisin mutane saba'in da za su ga aljanna dubu Allah ya faɗa tashi ya shi ba su tafi sannan har kai abin da ya shafi lungu ba na yadda ta halaccin ke lungu a babin gini da musabaka duk tana shiga cikin wannan ba ka ta wani abu sannan ka ce a baka amsa kamar da wanzu ana ce cikin bishiyoyi akwai da suke kamar musulmi ba ta ba ta zubiya tana da amfani da ta kafin suke ta faɗa abdullahi na umar yana karami ya sani ya shi sai da gani gida sai da sun kama yawan wanzu ce da bino da bino ne kamar musulmi to a nan lugun ne babin musabaka ne yana shiga ciki wani ka duba alfurusiya ibn tayyib yayi magana akan musabaka wasu na cikin jirani kan musabaka cewa me ya hukuncin musabaka musabaka musabaka ba ta babin ibada babin mu'amala ne kuma da yake magana za a yi musabaka a babin domin nau'i ne na habakar da mutane akan shi ilimi din da abin da ya gaba da wannan fa'ida ta biyu ta wannan hadisi din idan malami ya zama shi kadai ya san fassara wajibi ya amsa an yi ma tambaya ya zama jin dayin ko duk unguwar ba wanda ya san wannan amsa sai dai to wajibi ne ya zama da wannan amsa Ba fa'ida ta ba cikin wannan hadisi wajibi ne akan kowanne daga cikin musulmi ya tambayi malamai kada ya kekawa akan abin da bai sani ba kuma wannan zuwa cikin ta tambaye manzo Allah inna narkabu al-bahr wa nahmilu ma'na al-qalila min al ba fa in tawadda'na bihi al-ishnaq a falaka wanda ubi wanda ya nuna ashe abinda ake so ga musulmi ya tambaye abin da bai sani ba fa'ida ta hudu wanda ya nuna cewa ruwa baya bacewa don kibi ya mutu a ciki don kibi ya mutu a cikin kogi ruwan kogin ba zai bace ba saboda mutuwar ba a gurin malam malam ta ce ana ce duk abin da ke cikin kogi don ya mutu ruwan kogin bai bace ba babu wani abu abu na biyar wani ne wanda cewa ruwan kogi ya halatta a alwala da shi a yi wanka saboda manzo Allah ce ruwan tahuru ba. fa'ida ta shida yana na cewa ya halatta a ciki bi da duk irin nauyin shi har wanda ya mutu ya cikin ruwa in dai ba gari kai zai cutar da kai ba saboda babu wani hali da ya zo a kan haka fa'ida ta bakwai yana na cewa kifi ba a yanka shi saboda wanda Allah ya kira shi almaita sai nuna ba a yankawa kurin da da zarar an an same shi kurin za a ce ba ci an yanka ba fa'ida ta tara ya nuna halaccin hawa kogi kun ga wanda suka ce baya halatta mutum ya hau kamar irin su abdullahi na umar da suka ce saboda gudun halaka to amma da hadisi rauna ya halatta wajen su ce in ya nan sabul ba ko manzo Allah bai ce a kada faru ba za mu yi ya ce halaccin hawa jirgin sama wani zai ce akwai halaka babu ne duka da irin na abubuwa da babu za su yi kiyasi a kai inda sahabbai sun hau jirgin ruwa kuma za Allah ya yi kirari a kansu ma'ana ana nan abinda ta san akwai halaka a ciki amma halakar ba ita ba ce kaso mai yawa a kaso saba'in za a tsira kaso talatin shi ne halaka tura halaka hau amma ka ce da za ka zo bakin ruwa sai a gaya maka cewa gaskiya yanayin ruwan ba akwai igiyar ruwa to ba halaka ba in mutum ya ganganci ya mai mutu wanda ya wakar kamar ya je bakan cikin halaka amma in babu wannan to ya halatta mutum ya hau kamar yadda malamai suka faɗa wannan a takaice kenan mu sani mu ko yanayin zai mu gara hadisi ɗaya ko kuma mu wadatu da wannan abin zo rana da su sha Allah ta'ala sai mu dora abin da muka wada don ne Allah ya ba mu dala wannan ke da kuskure ubangiji Allah ya gafarta mana subhanallahi Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk